Ƙungiyar 'yan kishin ƙasar sun haɗa taron ne don nuna farin cikinsu na dawowar shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari daga doguwar jinyar da ya yi a ƙasar Birtaniya na tsawon kwana ɗari da uku. Taron ya samu halartar mutane daga arewacin ƙasar nan a inda mata da maza yara da manya suka yi dandazo a filin wasa na Sani Abacha da ke kofar mata a birnin Kano don yin sallah raka'a biyu duk don godewa Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yi wa waɗanda suka rasa rayukansu a masallacin Juma'a da ke fadar mai martaba sarki addu'a a shekaru biyu da suka wuce ba tare da bata lokaci ba ne bayan sun idar da sallar dandazon matasan suka dangana ga fadar gwamnatin jihar Kano don taya gwamnan jihar Kano da kuma jihar jajanta masa a jawabinsa mataimakin shugaban ƙasa na musamman kan harkar rediyo da talabijin sha'aban sharaɗa ya ce. Amma saboda lafiya ta samu Allah ya kama duwar al'ummar Najeriya shugaban Muhammadu Buhari ya fito ya karo ba da nasa bangaren mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ce yana cike da farin ciki da dawowar shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Wannan addu'a wacce dama can Kano. A ƙarshe mawaƙan siyasa sun cashe irinsu rarara da jaddagarko da sauransu daga fadar gwamnatin jihar Kano Aminu Nuruddin Amin labaran Liberty.